الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد الأنقوى وإن سكي سورة رمو لكم كلم عليه وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau da nake magana muna ainihin wato ashirin ne daidai ga watan safar hijirar babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da takwas ga watan goma shekara dubu biyu da ashirin inda muke gabatar da karatu cikin littafin mahabbatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ta'azimuhu san annabi da kuma girmama shi wannan shine darasi na talatin da ɗaya. a ‘yan uwa sun babba da shawarwari kuma insha Allah mun ɗauki shawarwarinsu daga yau da nake magana zuwa a ragowar kwanaki sai idan uzuri ya jitta in Allah ya yarda za mu iya ƙoƙarin wajen mu dinga kawo wa mutane karatu daga ƙarfe takwas da rabi daidai in Allah ya yarda idan waɗanda suke sauraron mu ba su manta ba jiya mun yi magana cewa mun faɗi gaba ta shida yana daga cikin abin da ke nuna san annabi da ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine azabbu anhu sallallahu alaihi wa kariya ga annabi sannan abu na gaba da ke nuna haka shine azabbu an ashabihi kariya ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam ya faɗa yake cewa ajma'atil umma al'umma ta haɗu ta yi ijma'i ala anna jami'a sahabati siqatul udul akan cewa duk sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama adilai ne siƙa ne idan an ce adili shine mutumin da yake hasanatuhu galabat ala sayyi'ati shine adali sannan da ma'anar wanda ta tabbata cewa bai yi ƙaryar da za ruguza mutuncinsa ba a ce ba za a maganar maganarsa ba maganar ta adilin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wasu mutane bane suka haɗu suka ce sahabbai mutanen kirki ne a Allah ne da kanshi da duk wasu ƙa'idoji da wasu ke faɗa na abin da ya shafi ilimin hadisi yana aiki ne ga ɗabaƙa na tabi'ai da tabi'ut tabi'ina ba ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wannan littafin littafin balaraban mutanen yamma ne na so amfani da matanin amma ba komai misbahur rawi kun san abdul ya faɗa ya ce maganan as-sahabatu kulluhum udulun wannan maganar banza ce mutanen sham ne suka kirkire ta kuɗi aka ɗauka aka ba su shi abdullahi gwandu a muƙaddima ya faɗa ya ce alhamdulillahi lazi kan nawwara muhaddisan bi nuri sayyidil wara wa hassana ko wa hassana bi sihhatil isnadi ila nabiyina al-azim al-hadi صلى عليه اللهم الحديث من السهاه زانه تحديث وآله وصحبه الأدول والتابعين حافظ النقول يتي الحمد لله قوديا تتبتك الله الذي قد نور وند إحسكك سيكا قدر قلبا زوشيان محدثا ما لمن حديث بنور السيد الورى دحسكا واتو hasken sunna ta binuri wato da addu'a ta hasken shugaban talakai shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda hadisin da ya faɗa cewa nadarallahu imra'an Allah ka haska ka fuskan mutumin da sai ya ce wa kassana annabi ya keɓance mu bi sihhatil isnadi ko Allah ya keɓance wannan al'ummar da ingancin isnadi an tabbatar da cewa babu wata al'umma da take da addini ingantacce ta fuskar isnadi irin al'ummar annabi Muhammad ila na zuwa ga annabinmu al'azimi mai girma alhadi mai shiryawa sai ce salla alaihi Allahu Allah kai Salasi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mal hadisu matukar hadisin annabi min as-sihahi zanahu huta hadisu in za a yi magana wato zance iƙawa ta ingancin annabi sai ce wato ingancin maganganun manzan Allah sai ce wa alihi wa sahbihi al-udulu da alayensa da sahabbansa adilai tabi'ina da waɗanda suka bi su hafilin nuqulu waɗanda suka kiyaye na kalto sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka an-nuqul na kaltowa daga sahabban annabi to shi Abdullahi Gwandu da ya wannan maganan anan sai ya zo nan wajen a cikin wannan manzumar tasa yake magana ya ce wa hum ɗibaƙun kulluhum udulu wajen ma'an duwai sihim an dausihimu ta nukulu menene ma'anan wa hum su sahabban annabi sai ce ɗibaƙun mataki-mataki ne sai ce amma kulluhum duk sahabban annabi udulu adilai ne wa jamma an dausihim yuqulu mafi yawancin su wajen ruwaito hadisai zaka ga babu kamar wato wanda aka ruwaito hadisai daga gare shi daga kabilar Daus yana nufin shine Abu Hurairah to wannan magana da Sha Abdullahi wanda ke faɗa a gurare guda biyu a cikin Misbahur Rawi wannan shi wannan mujrimin yake faɗa yake cewa wai magana ce ta mutanen Sham kuɗi aka ɗauka aka basu ba mu san waye ya zo ya ɗauki kuɗi ya ba shi abdullahi gwanda ba in rubuta wannan a cikin littattafan shi ɗan buɗa haka za ka ga wani littafi ga shi nan a'a ɗan yi bayan haka haka yawa to ɗan gaban shi na gaban a'a a'a yawa to shi miƙomin shi sannan wannan kun ganta kitabun miftahit tafsir da shekul allama abdullahi bin muhammad bin usman bin fudi rahimahullahu da ya tashi kawowa abin da ya shafi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za mu ga cewa shi wannan mujrimin da yake magana cewa azabar kabari bai yadda da ita ba da shewa abdullahi wanda zai kawo a babin as menene ma'anar as to abinda aka ji na aqida wanda dan adam zai kudirce ya bauta ma Allah da shi sai yace haqiq azab al qabr bil su'ali wa anna maut al khalq bil ajali wal hashara was sirat wal mizana ru'yat al-ilahi rafa'ahu al quran nuzul isa wa qurb as-sa'a wa qatluhu ad-dajjal wa ash-shafa'a wal khawl wal mi'rad wal jinana wan nar iz makhluqatan al-ana fa fi as-sama' جنة والخلف في النار ذنب والأسق الوقف والرهبات بعد موت البدن فرن للسعداء والهزن هل يجي إن ليس قبل مغانا kunga ya zo ya ce azabar kabari karya ne bai ma yadda da ita ba ga shi su abdullahi gwanda suna faɗa a babin aƙida tun a farko suna cewa haƙiƙ azaba alƙabari ka tabbatar da cewa akwai azaba a kabari sannan ka tabbatar da cewa bisu su'ali akwai tambaya a tsabari. sannan wa anna mautal khalqi mutuwan halittu zai tabbata ne bil ajali ta hanyar ajalin da Allah ya sa mu kowa shi abdullahi gundu to da ya zo magana akan wannan shi abdullahi gwandu yi magana akan annabawa cewa laƙata fi ta'azibihi la yukuladu وإن أفضل الورى محمد ثم الخليل فالكليم نوه هم أولو أزمهم والروه فالأنبياء بعد, بعد فالملائكة فالخلفاء رتبا أولئك قنغني ليفعل آيك تشيوا وإن أفضل الورى للي ما في في تنتا لكشين محمد النبي محمد سيتي ثم الخليل فننسي النبي إبراهيم فالكليم sannan sai annabi Musa Nuhu sai annabi Nuhu sai ce humu ulu azmihimu war ruhu wa'annan sune ulul azmi sannan sai ruhu yana nufin annabi Isa sai ce fal anbiya sai rabuwar annaba ba'adu fal mala'ika sannan sai mala'iku sai ce fal khulafa sai khalifofi shirayu rattiban sai ce kajiran ta ula'ika wa'annan yana nufin aqidarsa abubakar shine lamba ta ɗaya a wajen Allah sannan sai umar sai usman sannan sai sai da ali sannan sai ce fa ahlu badr ba'da baqil ashara sai mutanen badar bayan wa'incan guda goma fa ahlu uhud bai'atun muntasara sai mutanen uhud sai bai'a sai ce fasairis sahaba baqil umma sai raguwan sahabbai wato wato banda wa'incan sai ya ce wa haƙiƙan lil'ambiya isma ka tabbatar wa da annabawa isma sannan wa adalar sahabi wan nisa'u afdalu halbatul wal azra'u da ya kawo magana mahallin shahar inda nake so in zo wa adalar sahaba ka tabbatar da cewa sahabban annabi adalai ne wan nisa'u hakanan matan annabi mutanen kirki ne sai ce afdalu halbatul wacce tafi su ita ce na na fatima wal azra'u sannan sai na da ainihin wato maryam أفضل أمهاتنا الغراء خديجة عائشة الحمراء wannan ita ce abin da shi wa Abdullahi wando ya rubuta wannan kenan sannan ga wannan littafin na wato babansa wanda wannan magana da na faɗa ta mazabi in mun faɗa kun ga a duba da kyau a gani za ga hoton ma Nasir Kabara ne a nan a duba da kyau a gani sau da in kana magana ya kamata mutum ya san me zai dinga faɗa kana faɗan magana don ka zagi wasu ka ci mutuncin wasu ba ka san daga ƙarshe maganar kanka za ta ƙare ma kun ga lokacin da baban ya zo a wannan littafin ya faɗi cewa sunnar annabi da ce babu ruwansa da ita har ya zo inda ya ce wa azimil azuwa wal ashaba kazal mashahidi kazal asbama ka girmama matan annabi da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to har yazo inda shi ma ifadi maganan cewa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkan su adilai ne sai yace bi ashabihi turran wa tubba'ihim wila wa tubba'in tubba'i ar-rusul madad dahali kun ga bi ashabihi da sahabban annabi turran gabaki daya wato tubba'ihim wila wa tubba'i tubba'in rusul ma da dahari magana cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama adilai ne dukkan su to da haka ba guri ɗaya ba ya faɗi wannan maganan gurare ma'an Nasir Kabara yayi wannan maganan cewa a cikin wannan littafin shi Ad-Diwanul Mubarak dinnan cewa lallai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dukkan su adilai amma wannan mutumin sai zo ya ci wanda ya ci wancan mutanen kuɗi aka ba su suka faɗi nan maganganun ta ba mu sani ba shi wa abdullahi gwandu kuɗi aka ba shi shi ma baban nasa kuɗi aka ba shi zo ya rubuta wannan a cikin littafinsa da aka ba nan kurin kaɗai ba ne ma ya yi maganan akwai wurare da dama da ya yi magana a cikin wannan littafin nasa wanda ya tabbatar da wannan maganar da muka faɗa in zai kira sahabbai wani lokaci yakan kalle su ya ce ga baki ɗayansu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutum zai yi magana ya san me zai faɗa in an ce wani adili ne ba ana faɗan mutumin da a rayuwarsa kwata-kwata bai iya saba ma Allah ba bane a'a dan ka faɗa haka to waye zai zama adilin a duniya waye shi a kawai ana la'akari da alhasanatu na mutum da kuma asayi'atu nashi wanne ne ta zamanto galabat tayirin jayi duk mutumin da yake yana da alhasanatu tayirin jayi ala sayi'ati ko ka ci ko ka so wannan mutumin adili ne musamman akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan akan su faɗin Allah ya fara tabbakuwa wa aqimis salata na nahari wa zulfan min al-layli innal hasanati yuzhibna sayyiati zalika zikira lidakirina zalika zikira lidakirina wannan shine da aka shi Abdullahi Gwandu ya sha faɗa a cikin tazinin waraqat ba a guri ɗaya ba gurare da yawa yana faɗa yana addu'a ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka kariya ga sahabban annabi ba mu muka fara ba ƙur'ani ne ya fara kariya gare su Allah ya ba mu labari a suratul baqara lokacin da ya ce wa munafikai wa idza qila lahum in aka ce musu aminu ku zo ku yi imani kama amanan nasu kamar yadda raguwar mutane suka yi imani wanda amanan nasu mutanen da suka yi imani wanda Allah ke magana ana maganan sahabbai ne qalu sai munafikai su ce anu'minu kama amanan hau. yaya za a yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani Allah sai ce ala innahum humus sufaha'u wallahi su din dai su ne wawaye amma walakin la ya'lamuna ba su san cewa su wawaye ba ne. to shine malam yake cewa annahum afdalu hadhihi al'umma, umma su suka fi kowa cikin wannan al'umman ba'adan nabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qad tawatarat an-nusus nasoshi na alƙur'ani sun zo mutawatiri min alkitabi was sunna fi bayani zalika cikin bayanin wannan wa minha yana daga ciki Faɗin Allah subhanahu wata'ala laqad radiyallahu Allah ya yadda da anil mu'minina mu'minai idh yubayi'unaka tahta ash-shajara lokacin da suka yi maka baya a cikin karkashin bishiya idan aka kyale kowa zai iya da'awa a nan ya ce shi mu'minin amma ka san cewa akwai wasu mutane da annabi ya rayu da su wata matsala ta faru annabi ki daga hannunsa ya ajiye suka zo suka ɗauko hannunsa suka ɗora wanda ni ban wajen kai baka wajen babana bai wajen babanka bai wajen malamina bai wajen malaminka bai wajen to wa'annan mutanen da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa Ya yace laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka ta ash-shajara lokacin da suka yi maka mubaya a karkashin bishiya ka san kowaye sannan yace fa'alima ma fi qulubi me yasa ya yarda da su saboda ya san abin da ke cikin zukatansa na imani da neman yarda Allah idan akwai munafunci a zuciyarsu Allah ya fi sanin kowa abin da yake koyi shi yasa yake wa asabahum fatahan qariba sannan Allah subhanahu wa ta'ala iba su ladan na buɗi da za su samu nan kusa sannan ya ci gaba da cewa wa gani makasirata min ya akhuzuna akwai wata ganima mai yawa wacce ba su karɓe ta ba yanzu nan gaba za su karɓe ta wa kana azizan hakima ya ƙara faɗa musu wa da kuma Allahu maganima kasiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasu ankum ko wa kaffa aidiyan nasi ankum ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا wannan shine waɗanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su ake magana da su ake magana to waɗanda Allah da yake ya yarda da su sai ya ce fa alima ma fi qulubi ya san abin da ke cikin zukatansu yadda ya san abin da ke boye da bayyane ba zai ce ya yadda da su ba bayan a zuciyarsa akwai munafunci kamar yadda Allah ya tabbatar da haka a suratul toba yace wa annabi ya halifuna billahi lakum suna rantsuwa da Allah dan ku yadda da su in ku kun yadda da su Allah ce ba zai taba yadda da mutane fasikai ba haka Allah subhanahu wata'ala ya fana to sannan malam yace qala Allahu azza wa jalla Allah ya faɗa yace Muhammadur rasulullah annabi Muhammad dan sako ne daga wajen Allah wannan mubtada ne sai kuma kabar sai lafzul jalala da aka kawo shi ya zama shine mudafun ilayhi Muhammad dan sako ne daga wajen Allah ko mutum ya gamsu ko bai gamsu ba ko ya karba ko bai karba ba ko ya aminta ko bai aminta ba haka maganar take shi yasa kafin wannan sai da Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa huwa allazi arsala rasulahu Bilhuda, Allah Allah shine wanda ya aiko annabinsa da shiriya wa dinil da kuma addinin gaskiya li yuzhirahu dan ya rinjayar da shi ala dini kulli akan kowane irin addini sai yake wa kafa billahi shahida Allah ya isa ya zama shaida da ya gama sai yace Muhammadur Rasulullah Allah ya isa ya zama shaida a matsayin annabi dan sako ne daga wajen Allah ko ka yadda ko baka yadda ba ko ka gamsu ko baka gamsu ba ko ka aminta ko baka aminta ba haka magana take shi yasa zamu ga Allah madaukakin sarki a gurare a cikin alqur'ani ya tabbatar da wannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ta ce musu ka ce Allah ya isa ya zama mai shaida tsakanina da ku ni da ya aiko da kuma ku da kuka ce ainihin wato ƙarya nake shi yasa zamu ga ya faɗa mana a cikin suratul an'am Allah madaukakin sarki ya faɗa kul ayyu shay'in akbaru shahada wani abu ne ifi girman shaida a duniya wanda in ya ba da shaida ko ka karɓa ko baka karɓa ba magana ta riga ta kare idan duniya ta yi shiru ba ta da amsa Allah sai ce kulilla ka ce musu Allah ne wannan Allah kuma shahidu shi ke shaida baini wa bainaku tsakanin ni da ya aiko a matsayin ɗan saƙo da ku da kuka ce ƙarya nake shi yasa ya ce wa uhiya ilayya hadal qur'anu an mun wahayin wannan alqur'anin ne li unzirakum bihi wa man balaga dan in muku wa'azi da shi da duk wanda alqur'anin zai kai masa nan gaba Allah ya ce a innakum ku dinnan la tash'aluna anna ma allahi alihatan ukra kuna ba da shaida cewa tare da Allah akwai wanda ya tantanta abota masa Allah ya ce kullu ashhadu kul inna ma huwa ilahun abin bauta kwaya ɗaya ne ni na ranta da abin da kuke bautawa ku haɗa shi da Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa za mu ga a suratul ra'd aya ta ƙarshe Allah ya ce wa yaqulu allazina kafaru lasta mursala wa'anda suke kafare sun ce kai ba dan sako bane daga gurin Allah sai ya ce kul kafa billahi shahidan Allah ya ce zama shaida baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab tsakanina da ku Allah shaida ne wanda ma Allah ya ba shi ilimin littafi zai iya ba da shaida cewa lallai ni din dan sako ne daga wajen Allah subhanahu ta'ala. shi yasa da mu ga a suratul isra'i abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa Ya ce wa ma mana nasa. ba abin da ya hana mutane an yi minu izza a hamul huda su yi imani lokacin da shari'a ta zo musu illa an kalu sai kawai suna cewa wai abu asallahu bashar rasula yaya za a yi Allah ya rasa wanda zai aiko sai manzo Allah ya ce ƙullau kana fil ardi mala'ikatun da a ce a doron ƙasa mala'iku ne yanzu na ni na suna tafiya a natsi Allah ya ce na nazzalna na min as-sama'i malakan rasula da mu sai mu sako da mala'ika da haka sai Allah ya ce ƙulka kafa billahi shahidan bayni wa bainakum Allah ya sai zama mai shaida tsakanina da ku innahu kana bi ibadihi khabiran basira Allah subhanahu wata'ala yana ganin abin da bayi suke haka a suratul ankabut Allah maɗaukacin sarki ya faɗa yace fi yakfihim yanzu bai ishe su ba anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim inna fi zalika la rahmatan wa da liqaumin yu'minun sai ce kul kafa billahi bayni wa kuma shahida Allah ya isa ya zama mai shira tsakanina da ku saboda ya alamu mafi samawatu wal ardi والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa yace am yaqulu naftarahu sun ce annabi kirkiro qur'anin nan Allah yace kul in iftaraituhu fala tamlikuna li min Allah shay'an huwa a'lamu bima tufiduna fi sai yace kafa bihi shahidan baini wa bainakum wa huwa rahim da yace musu kurka ce musu ma kuntu bi da aminar rusul ba ni bane farko a cikin manzanni wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya da haka da Allah yace wa kafa billahi shahida sai ce muhammadur rasulullah to sai yace wallazina ma'ahu wanda suke tare da annabin nan sai yace ashiddau alal kuffari suna tsanantawa kafirai ruhama'u bainahum sannan suna da tausayi tsakaninsu sabai sun wuce mataki na mahabba wannan matakin na ruhama'u masu tausayi tsakaninsu sun wuce shi sai da suka kai mataki na al'isaru da nassin ƙur'ani Allah ya ce wa yi tsiruna ala'an fusihim walau kana bihim kasasa suna fifita ɗan uwansa musulmi a kan bukata ta duniya ko da ko suna da bukata wannan yayi dare da abin da Allah ya faɗa a suratul ma'ida yace azillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirin shine wa alal kuffari rahama'u bainahum tarahu Allah yake zaka gansu ruk'an sujjadan suna ruku'u da sujjada an faɗi ɓangare biyu na ibadar amma ana nufin dukanta kamar yadda Allah ya ce wa ibadar rahmanin alladhina shuna alal ardi hauna wa idha khatabahum aljahiluna qalu salama sai ya ce wallazi ne bai tuna da rabbihin sujjadan wa qiyama wanda yana nufin cewa wallazi ne bai tuna da rabbihin sujjadan wa qiyama an faɗi sujjadan wa qiyama ana nufin sallah ga baki ɗayan ta ake nufi innahum kanu qabla zalika musinin kanu qalilan min al-layl ma yahja'una wanda sallar ake ni. kun ga shaidar da Allah ya fara wa sahabbai shine tarahum zaka gansu ruka'an sujjada wannan a ibada ta zahiri ruku'un nan da sujjada da suke wanda aka faɗe shi kinaya ce ta sallah don wa suke yi sabanin munafikai da zaka ga Allah yana faɗa cewa idan qamu ila salata qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila sai yake yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala Allah da yarda Allah fitar da sukayi daga makka suka tafi madina suka rasa gidajensu da kudadensu Allah ya ba da shi da cewa dan neman yaddarsa suka fita للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا wannan yasa an ka karate alqur'ani zaka ga cewa ba wanda Allah ya sa annabi aiki uku a kansa sai sahabi yace fa'afu adu kai annabi idan san muka abu ka yafe musu na biyu idan ni Allah saka wa wastaghfir lahu kai nake so ka nema in yafe musu na uku wa shawuruhum fil amri ka kira su ka dinga shawara da su cikin al'amarinka idan al'amari ya taso duk wani a wanda zai koka ya ce wani sahabi ya yi laifi in ya kawo laifin bai fita daga ɗayan biyu ko ya yi ma Allah laifin ko ya yi wa manzan Allah wannan kuma ya faru ne fa bayan waƙi'a ta uhud da ta faru sun sabawa annabin ne Allah madaukakin sarki ya faɗawa annabi haka ya ce fa'afa an kai annabi idan sun maka abu ka yafi musu bayan wace a ta hudu ne ta hudu Allah subhanahu wa ta'ala ifaɗi wannan akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin ummatin ya koma matsalar hudu za mu ga cewa Allah ya fara ta tun daga aya ta ɗari da arba'in da tara ya yi na amanu in tuti'u allazina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirina in kuka ce za ku bi kafirai Ta sai kun koma kuna masu hasara sai ke balillahu maulakum amma ku Allah ke binta al'amarin wa huwa khairul nasirin sai yace musu sanulki fi qulubil ladina kafaru ba. da sannan za mu ɗauki tsoro za mu sa cikin zukatan kafirai bima ashraku billahi Malami na yunzil bihi sultanan wa ma'awahum min nar wa bi'sa masru adh da ya gama ne sai ya kawo waƙi'ar adda ta faru wa laqad sadaqakum Allahu wa'adahu ittahusunahum bi izni da ya gama ya tafi an iduna wa la taluna ala ahadin والرسول يدعوكم في أخراكم fa asabakum gamman bi gammin da kai la ta hazanu alama a wa lama asabakum wallahu kabirun bima ta'malu da ya gama wannan ayan ne thumma anzalu thumma anzala alaykum min ba'd al-gammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yubnuna billahi ghayra al wannan jahiliya da ya gama ne sake kawo ayan innal ladina tawallaw minkum يوم التقى الجمعان إنما استظلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم da ya gama ne sashe kawo ayin ya ayyuhan ladina amanu la takunu kan ladina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu guzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'al Allah dhalika hasratan fi qulubihim wallahu da ya gama ne ya kawo ayin wala in qutiltum fi lillahi aw muttu la maghfiratun min lillahi wa rahmatun khairun mimma yajma'un da ya gama wannan ayin ne ya ce wala in buntum au qutiltum la ila Allah tusharun sannan ce fabi ma rahmatin min lillahi linta lahu duka wannan fadan as walau kunta fazzan galizal qalbi lam faddu min haure da ka fa'fu anhu wastaghfir lahu sahabbai ne kada shi yasa shi kudu islamin jami'a ce? sahabbai suna yin saga'ir suna yin kaba'ir kamar yadda muke amma suna da hanyar ta samun tuba a wajen Allah wacce mu ba mu da ita haka wannan ayar ba ta buƙatar mai mata sauri a gurguje mu tsallake amma ana nuna cewa lokaci yayi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh